manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya maka su da kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya wani abu da kansa baya wani abu ba da yin Allah ba ba manzan Allah ba ma ko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne matukan kurewa idan shi baya wani abu ba da yin Allah ba to babu wani wanda yake wani abu ba da yin Allah ba har mala'iku da zaka ji tawaffatu rusuluna har kowa da komai ba wani abu wanda ba wani wanda yake wani abu ba da yin Allah subhanahu wataala ba har manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama baya yin abu ba da yin Allah ba ba da ikon Allah ba ba da nufin Allah ba to idan mutum ya faɗi wannan kila yana dai kawai mubalaga ne na tsanancin jibinta watan tsanancin kusata yana nufin dai tsananin kusantan shi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma in yana nufin manzan Allah yayi wannan abin da wata iko mustaqilla mun san mustaqilla ba independent daga ikon Allah subhanahu wataala to wannan fita ne daga cikin musulunci take za ka iya cewa ladar iya cewa duk damuwar ah, Assalamu alaikum warahmatullahi barakatu <clears throat> a ah, tambihi game da abin da ya shafi iyaka na abudu wa iyaka sta'in da kuma iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'alta fasta'in billah so ah, alhamdulillah da Allah ya zamanto buwayayye wanda baya kunyata ma'abuta gaskiya a duk sadda su ta bayyana so saboda haka a wannan mataki nake ganin na dan samu dama nake ganin ya dace nan yi tsokaci game da wannan sautin da ya fita na Prof Ibrahim Bakari game da girman sha'anin tauhidi to na farko dai ina addu'a Allah ya saka wa Prof Bakari da alkhairi Allah kuma ya bashi daman tsayuwa akan gaskiya su kuma mabiya makafai da wanda ba makafai ba Allah ta'ala muke roƙo ya baku daman gane gaskiya so a in ba a manta ba a ƙasan nan muka zo aka yi ta ishu ɗin ƙadiyar Malam Idris Abdulaziz Bauchi game da ƙadiyan ba a neman taimakon kowa sai Allah aka kawo ayar iyaka na abudu da kuma hadisin wai za su alta fasa'alillah wai za su tafasta, in billah aka dau dauki ba dadi aka kai ruwa rana sai aka ce yayi su'ul adabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da dai maganganu dai wanda dai za a iya cewa yana kama da haka so abin mamaki cikin wannan kadiyar da ake tattaunawa mun samu abin da muke so ko da yaushe shine raya tauhidi a zukatan mutane mu mutane su gane bambancin matsayin manzo Allah a matsayin na dan sako kuma masoyin Allah kuma badadin Allah mu kuma gane matsayin Allah ta al-khaliqu ar-raziqu wato wanda yake al-mudabbir wanda ya kunshi komai da komai mu gane matsayin shi so duk jawabin da ake wa mutane sun kasa fahimta sai gashi Allah ya taimake mu yanzu watakila ta dalilin Brian Prof da yayi shi in kullu lura ma ya zafafa game da wannan sai wannan sautin kuma ya fito watakila an yi ta manta ko kuma ba a san an yi ta ba ko duk da shi ma Prof Mukar ya dan shiga rigimar a lokacin ya yi tsokacinsa ba ma buƙatar mu abin da ya faɗa a baya amma mu da mu mabiyan da suke bibiyan su dan malaman su ne sun saba yin abu su tafka su warware amma abin da ke damun mu shine mabiya sarka gane cewa malaman su suna yin daidai suna yin kuskure inda malaman su suka yi daidai su bi daidai inda suka yi kuskure kuma su aje musu kayansu so saboda haka zan so na sake sa jawabin nan na farko daga farko minti ɗaya ne da sakan goma mu ɗan ƙara ji abinda prof makari ya faɗa game da mas'alar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da kansa baya wani abu ba da yin Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi baya wani abu ba da yin Allah ba to shine dama karatun da ake so yan dariƙa su gane mu da ahlus sunna muka tsaya ana ake ce mana makiya manzo Allah to gashi ba daga bakin Prof Ibrahim Makari ya tabbatar da wannan maganar cewa manzo Allah baya iya yin abu da kansa sai da yin Allah kuma ayan Qur'ani ya goyi bayan haka dan sadda malaika Jibril ya dauki kwana 40 bai zo wajen manzo Allah ba shine annabi sallallahu alaihi yake tambayar mala'ika jibrilu kwana biyu ka gaiba ka jima baka zo ba lafiya Shi shine mala'ika jibilu sai zo mishi da ayar wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba ma iya saukowa mu zo zuwa gare ka sai da umarnin ubangiji to idan ya zama da cewa manzo Allah baya iya yin wani abu sai da yin Allah to ya nuna cewa annabi yi da al'amari a hannunsa kamar yadda Allah ya ce laysa laka min al'amri shay Allah ya ce baka da lamarin komai a hannunka lamarin yana hannunwa yana hannun Allah ne sai abin da Allah ya hukunta to duk su kullum kokarin su daidaita tsakanin wa Allah subhanahu wata'ala da kuma wa da kuma manzo Allah muka ce kuma matsayin su ba ɗaya ba shi manzo Allah Abdullahi ne kuma Rasulullah ne matsayi biyu ke da shi a wajen Allah bawa na Allah ko manzo Allah shi yasa zamu ga babu sunan da annabi ya fi so a kira shi sama da kace mai bawan Allah wa annahu lamma qama Abdullahi uhu kadu yakunu lalai bada wa subhanallazi asra bi abdihi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa za ga dai abdi abdi wancan hadisin kuma manzo Allah ya ce kar ku kuzuzu sani kamar yadda Isa aka kiristoci suka kuzuzu ta Isa dan Maryam fa kulu abdullahi wa rasuli ko ce bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bawan Allah ne kuma manzon Allah ne matsayinsa bawan Allah kuma manzo dan sako kenan shine manzo bawa kuma wanda Allah ya halitta daga cikin bayansa to mutane sai suka kasa gane yau idan ka ce lamari duk abin da yake ba za a rantsi da manzon Allah ba da Allah ake rantsuwa wani sai ya ce a'a ya za a yi haka lamarin rantsuwa na waye na Allah ne ba a neman taimakon manzan Allah kan komai sai abin da Allah yake annabi yake iyawa a yanzu a hali yanzu ba ka iya neman taimakon manzan Allah ba kamar yadda prof makarin ya tabbatar ba manzan Allah ba ma ko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutukan kwarewa idan shi baya wani abu ba da yin Allah ba to babu wani wanda yake wani abu ba da yin Allah ba har mala'iku za ka ji tawaffatu rusuluna kowa da komai dama mala idris a lokacin da ya wannan magana sai suka ce ya ce ko da aka wannan kodin su adabi ne to shi ma yanzu ya ce har kowa da kowa kaga kowa da kowa manzo Allah ma ya shiga ciki to yanzu ya za a yi da wannan kadiyar shi yasa muna nan muna nan lokaci ɗaya bayan ɗaya Allah zai rika fito da gaskiya da irin abubuwan da kuke na ɓoye gaskiya da kuma wa da kuma ha'inci da kuke wa addinin Allah da rashin adalci da kuke wa ahlus sunna da aka ku gane cewa lamarin nan da aka zo da shi ba lamari ne na mutum ɗaya ba lamari ne na ubangiji ba lamari ne da yake takaito a bauchi ba a lamari ne da yake da alaka da littafin Allah da sunna annabi da kuma gyaran tauhidi yanzu shi kuma mafura makari a nan wani irin su adabi ya ce ko kowaye kuma ya hada da annabi a ciki har annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi har annabi kaga ko shi annabi kenan har annabi baya yin abba da yin Allah ba to shi kuma wannan a wani babu ya zama aje shi tsakani ga Allah dan a wani lokaci muka bukaci kuma na adalci dan ana nan ana nan karatu zai ta fitowa karatu zai ta fitowa gaskiya za ta ta fitowa amma ina mutanen nan suka idan su yi kike shi kiyayya ta kike shi a'a duk abin da dan izala ya faɗa shi bai halatta a masa adalci ba ko da kuwa gaskiya daga cikin littafin Allah to sai aka ce ku ku zo ku fassara abin da Allah yake nufi da iyaka na abun ba ku fassara ba ba wanda ya jawabin nan me ake nufi da iya wai za su alta fasalla wai za su za su anta fas'al billah ba wanda ya iya kawo jawabi sai dai koyi ada ta harbin iska ta gefe kaga yanzu ta tabbata dai maganan nan da aka faɗa tana nan yadda take muka ce ba a abinda Allah kaɗai ke iya yi ba a neman taimakon manzon Allah akai sai muka kasa cewa neman taimako yana kashi biyu ne akwai sai mutum ya cika sharuɗa uku ana aka iya neman taimakonsa an ya kuna hayyan au qadiran au hadiran dole wanda zaka roƙa nemi ka nemi taimakonsa sai yana raye kuma dukkanin mu mun yi ittifaki manzo Allah yayi wafati ya koma zuwa ga Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun kaga ka'ida ta farko na neman taimakon manzo Allah ta karye dole ka koma ga Allah yasa ya ce man kana minkum ya abudullah fa inna allaha ya fa inna allaha hayyul la yamut wa man kana minkum ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wannan magana ce ta sayyidina abubakar ya sake cewa ay yakuna hadiran dole ya yana halarci a wajen duk wanda zaka nemi taimakon sai sai yana halarci annabi yana halarci ƙarya kake ka ce annabi yana halarci annabi ya wafata ya kuma zuwa ga Allah kuma babu inda yake zuwa yana wajen ubangiji ya gama isar da sakonsa wani ya gaya maka cewa kaza kaza kaza duk ƙarya ce ba zai kama dalili daga cikin littafin Allah da littafin da sunan annabi ba sai kuma an ya kuna ƙadirin ya zama yana da iko abinda ɗan adam ne ke iya yi ba wai abinda ubangiji kaɗai ke iya yi ba a misali akwai abinda ɗan adam yana iya yi Allah na iya yi amma ɗan adam Allah ya bashi tasalludi kan haka ya sahara mashi haka kaman misali ɗan adam na iya taimakon ka da kuɗi a sadda yake da shi yana iya taimakonka da magani ka sha ka warke kaga wannan kadir ne amma abinda Allah yake na kashewa rayawa ceto ka daga cikin masifa wanda ba wanda zai iya lokacin Allah zaka kira ba zaka kira sunan manzo Allah mutum zai fada ce ya rasulullah akwai wani abinda annabi zai iya mishi a wannan lokacin yana saboda laysa hayyan wala qadiran wala wala hadiran wala qadiran bai da ikon yi saboda kasantuwar baya wajen amma Allah da kansa yana cewa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke Allah ya ce kuna yana nan duk inda kuke yana duk inda kuke yana nan to sannan sai ya ce alhamdulillahi duk wanda ya yarda cewa manzo Allah wannan fatawar daga bakin makar take kuma mun yarda da ita wanda ya ce ya manzo Allah yana iya yin wani abu da kansa ba tare da lamarin ubangiji ba annabi da kansa ya zamanto mustaqillun bi nafsihi ya yi shi gaban kansa to duk wanda ya kudurta wannan ya yarda in ji malam makali shikenan inda wani dan izala ya faɗa sai a ce yana kafarta mutane yanzu prof makari ne ya faɗa kuma gaskiya ne abin da ya faɗa kuma mai masa mubaya akan wannan ya rage naka ka je ka ƙara bincike kuma ka tsaya yi karatu kai kama kanka adalci Allah ya mana sabati ya datar da mu ya dura mu akan gaskiya ya ba mu kuma daman binta wallahu a'lam